ce wanne zana zafa na ɗauki zama na bar maɗaci. Yanzu abba, shekara goma gali yana yi min hidima, ya yi min, ya yi muku, amma saboda hidiman lokaci ɗaya kun manta. Hmm. Sarkin tsari, sarkin magana, aku. yanzu ai kowa musulaha kansa yake ba musulahan wani ba mun ba shi lokaci mun ba shi lokaci na ci ya ce mana yayi mana wannan ƙarya yayi mana wannan ƙarya ya ce wai gini yake yi in ginin ne ko duniya ce ai da yanzu ya gina ta me gida da Allah rabu da ita ta ma mutu mana ta mutu na ce ki mutu in eh, idan kin mutu ma yau za ki mutu yau za a haifi wani eh ya za a ce wannan yaron dan matsiyata shine mare ni ki mare ni ai dan yau dai ka haife shi ba ka haifi halin shi ba tunda ya ce ba ya bushe mata kunne ba sai ki mara yaro ne ka haife shi ba ka haifi halin shi ba bari in je in same ta a ciki ita ta haife ni ko ni na haife ta bari in shiga in same shiga ta mulmusa ta ki lallasa ta ki mata bata bata akan wannan dan banzan sai ga yana bin bango yana bin bango kamar tsohon kadangare. ki gyara mata zama sosai yar banza mu za ki kawo shekantaka yawwa badiya wace iriyar kaddara ce take so ta fada kuma abin ta cin ma fa kamar alhaji gwadabe mutumin da ya yi ƙaurin suna wajen auri saki gidansa cike yake da ƙananan yara wanda babu iyayensu gaskiya akwai matsala yanzu fa'iza kina ganin iyayena sun yi wa gali adalci mutumin da ya iya sadaukar da dukiyarsa a kaina har na kammala makaranta ta ɗawainiya dai kan babu wacce bai mun ba amma wai a haka suke iya ce masa ɗan matsiyata ki yi haƙuri ƙawata abin da suke so ya faru ba zai taɓa faruwa ba ki yi haƙuri allah ba a zalimin sarki ba ne ki yi haƙuri yi haƙuri yi daidai da tunanin cewa wannan ranar za ta riske mu me yasa kaddarar mu ta zo da haka wallahi ko za a tsire ni ba san taɓa yadda wannan al'amarin ya faru ba gara in kashe kaina kowa ma ya wuta badiya ki kashi kanki ba kika ci ya billahi wani wace irin magana kike yi kin manta Allah haka ya ce kowa ya dogara da shi ya isar masa idan muka koma ga Allah Allah yana tare da mu dan Allah badi ke daina wannan magana kai ko gali tashi ba na wani kana so ne ka raba ni da 'yata ya zamanto ce ka bushe mata kunne ta daina sauraron mu ta ringa bin umarninka to wallahi gaya maka ka fita da ka idanuna kuma ka fita da kan harkar wannan yarinyar ba kuka ba idan idanunka ne zai faɗo ƙasa ya yi tafi yana gurur yana kuka to billahi azimu ba kai ba ta ka lallaɓo kana zuwa kana bushe mata kunne akan taƙi maganar mu ta ringa bin umarninka ko ke shiga ciki daga ciki a ba gaiso ka nake bukata ba tashi kai ka zo yaudari kana nema kai lalata min rayuwar 'yata tun tana mai tsitsiya nake wahala da ita har ta kai mizanin ta girma kai ka zo ka bushe mata kunne dan ka raba mu da ita ya zamanto cewa maganar mu ta daina jinta to ƙarya ka tasha sha ƙarya kuma billahi azimu ni zan keta ma rigar mutunci in na saki ganin ka a wannan kofar gidan nawa kuma ko a hanya na samu labarin cewar ka haɗe ta kana bushe mata kunne billahi lazi sai kaga ina ranka zai ɓaci ka ji na gaya maka ba ta shiga bani waje sakare su su su ka ji abin da gaya ma je ka wajen ban wajen ban wajen na gaya maka sha sha sha kawai su su su ni za ka kawo wata shegantaka wannan yattawa na tarbiyyantar da ita kuma ba za ta ki magana ta ba duk irin bushe kunnen da kake yi wallahi ƙarya ta sha ƙarya kuma kai ma ƙaryar ka ta sha ƙarya sha karai na kuma ganin ka ka kuma dawa nan kofa gidan ga irin yadda zan ma baka wata a nan wannan kofa gidan nawa ita ko bari in shiga in same ta ai kuka ma baki fara shi ba wallahi kuka ba ki fara shi ba tunda ba za ki ba abin da iyayenki suke so ba kuma wallahi kina tare da wahala mun kawo abin da muke so wato ke ba za ki ji abin da muke so ba na yarinya ai kina cikin da na sani Au, ai yanzu ma kowa take yi? Kuka take yi. tun da ka fita take yin kuka har yanzu bata daina yin kuka ba doki tai kar ki fasa za ki mai da ni mahaukaci Allah ya raba mana asiri kina nema ki kai mu rana kuma ki sani cewar mu ne fa muka haife ki ba ke ce ka haife mu ba dole ne da zaman ya zama ki bi umarnin mu ba wai mu bi umarnin ki ba ka rabu da ita malam ko mutuwa za ta yi ko kukan jini za ta babu abin da zai fasa auren nan auren nan sai an yi shi kuma babu fashi ehe na gaya miki na gaya miki ya mata mu dinga ba su dama in muna so mu kaurace da dama auren dole abba har da umma ni fa na riga na gama yanke shawara don haka ta bakinka kawai nake so in ji ina jin ki wace shawara kika yanke idan har da gaske kana so na ka shirya mu bar garin nan kawai mu je can wani gari mai auren mu mu gudu fa kika ce wannan wani irin gurgurtaccen tunani ne guduwar mu ba ita ce mu fita ba ba kya tunanin zan mu jefa iyayen mu cikin zillimi da tashin hankali to ai da su jefa mu gara mu mu jefa su tunda su maslahar kansu kawai suke kallo tun kafin kaga lokaci ya ƙure mana badiya ba a gyara kuskure da kuskure ina ga akwai gyara a wannan tunanin naki abin da zai fi ki je ki sake tunani ni ma zan yi tunanin abin da ya kamata amma dai mai da lamarin mu ga Allah mu ci gaba da addu'a insha Allah Allah zai ba mu fita habar rabin raina don Allah ki saki zuciyarki don tana matukar ɗaga mun hankali da wanne zan ji please ki saki ranki babu mai raba ni da ki babu yadda za a yi na saki raina domin kai kaɗai ka rage wanda nake tunanin zan samu dawwamamman farin ciki daga gare ka gashi kai ma na zo mana da mafita amma kana magana ya adda addu'a kaɗai ba za ta mana ba subhanallah badiya don Allah kar in ƙara jin wannan mummunar kalmar daga bare ki ubangiji ne ya alƙawarin cewa duk wanda ya dogara da shi zai isar mishi ni na yi imani Allah zai isar mana ki yi ƙoƙarin daidaita harshenki kada damuwa ta saki ki furta kalmar da Allah zai fishi da ki shi ya sanya wasu ‘ya'yan ba su jurewa ga zuma ga mataci ya zama ayyuki da mu ba mu da wani zabi. Duk zabin da ka zaba shikenan. A gare mu. To dama baba so nake in dai kamar yadda na faɗa a farko in babu damuwa to nan da sati biyu nake so a yi bikin insha Allahu rabbi. Alhaji sati biyu? Eh. Ai sati biyu yayi yayi yayi kaɗan Alhaji. Saboda mu faƙara'u ne. Abin da za mu ɗanci ma wahala yake yi. Hmm? Ya za mu iya yin wanda ɗaukan daliba ga mu. To in dan wannan ne baba babu damuwa ah, duk abin da ya shafi bikin tun daga farkon bikin zuwa ƙarshe ba na buƙatan ku kashe ko kwaban ku ni zan ɗauki nauyin komai zan ba da ayi illa dai badiya kawai ita nake so saboda haka wannan ba ku da matsala akan shi eh, shikenan tun da ka ce aka ai shikenan zaɓin ka daman shi ne namu eh zaɓin ka daman shi ne namu eh tun da ka ce hakan to masha Allah shi kenan ai ba komai to baba ni zan koma za koma laji eh insha Allah to baba ga wannan asiya ma <laughs> to madalla irin wannan hidima ka a gaida mutanen gida madalla madalla billahi Allah ta gode maka yanzu na samu abu yanzu ya ta za samu mutumin arziki mutumin kirki yaro wannan alhajin gaji irin hidimomin da ya ce zai mana ga gida ya gyara zai gyara mana shi ga wannan duk amaryata ya kamata a ce kin saki jikinki mu yi magana sosai don mu fahimci juna da ke ga kina amarya kuma shalele cikin mata na guda uku da nake da su ya kamata a ce kin bani fahimtar juna kin bani dama mu fahimci juna da ke Allah ya sauke Allah ya kiyaye malama Allah ya tsare ni taka kashi da rana ina kallo to duk abin da zaki faɗa yanzu dama ki ce zaki iya faɗa amma na tabbatar cewa nan gaba kaɗan in Allah ya sa akai auren ke da kanki zaki alfahari ki kuma ɗaga hannu ki gode ma Allah da na zama miji a gare ki wai kai wani irin mara zuciya ne na ce ba na son ka ba na son ka dole ne haba wai malam wani irin mara imani ne kai zuma da maɗaci Takariya, ba ki da hankali ne dabba ce ke mutum mai karanci mai mutunci ya zo haƙƙi ya zama toce ki mai wannan rashin mutunci baba kai hakuri na san akwai ƙuruciya tare da ita don haka ku kwantar da hankalinka insha Allah ka yi haƙuri baba a yi haƙuri ƙuruciya ne kuma na tabbatar insha Allah rabi nan gaba kaɗan hankalinta zai dawo jikinta za ta gane cewa ta yi kuskure in Allah ya daba ku ne dan Allah ba baka tashi dan Allah ka tashi ba komai wallahi ba komai wallahi ba ba wani abu yarinta ce ni ma na san haka ba kuma a cikin gidan baka ji inda take fara san ka take take babu komai wallahi ba babu komai ai hakuri babu komai ba ba dan Allah ka kwantar da hankalinka ba komai ba komai ba ba eh, insha Allah kuma dama dai ina so za mu dan yi wata magana amma <laughs> ko za mu dan koma daga can yau Badiya hakika duk wanda ya san labarin soyayyaki da gane zai taya ku alhinin wannan al'amari amma abin da nake nuna miki mu bi abin a sannu don gaggawa aikin shedan ne mu bi a hankali kuma mu bi a hankali fa kika ina gaya muku tsoron kwana tara ya rage a ɗaura wannan auren amma kuke maganan yi a hankali in bi a hankali a cuce ni ba zai yiwu ba wallahi Badiya, abin da nake so ki gane abin da kike ji a zuciyarki ni ma ina ji a zuciyata da zan buɗe miki zuciyata ki gani idan naki bai funawa ba nawa ba zai funa ki ba da zan buɗe miki ga wutar da take ruruwa a cikin zuciyata wallahi da sai kin tausaya mu amma abin ya fi karfi na ba zan iya jayayya da mahaifinki ba shi yasa nake so mu lallaba mu lallaba kake mu lallaba fa to ka je tun ka ci gaba da lallabawarka tun da baka kishi na ni zan nema wa kaina mafita badiya badiya badiya badiya badiya zuma da madaci wanne za zaba na dauki zuma na madaci zuma da madaci zuma da madaci ga zama ga maɗaci ya duk inda nake zaton da zama a nan Zaki dawwama a nan ba ci ba sha aure ba fashi saboda kin san halin mahaifinki in ya riga ya kafe abu babu wanda ya isa ya hana shi ya janye ki tai yarinya ɗauka ma ɗan je ɗan yi jajjage Assalamu alaikum. Barka! Barka! To shiga abin arziki wajen mutanen arziki. To <laughs> Kai kai kai. To to Kai, dana <laughs> Kai. arziki. Daga hannun mutanen arziki. Ko kuma dan halal, dan kuma arziki. Eh. Bari ki gani. in go dan ya shadda kai ya sa kuma damman kuɗi dubu arba'in ya bani ya ce wannan dan ya shadda in ɗinka ta ga kuma dubu arba'in <laughs> haka ki har ga arziki kin ga wannan eh. shadda ce ai desi kin gan shi desi dan kare ne shi ma eh. ya ce ke uwar amarya uwar ango ga kuma wannan dubu talatin ki yi ɗinki da su inda ake arziki ba a siya ga kuma sauran kayayyaki nan kuma ki ƙara jin bayani ya ce kayan amarya na kayan leke suna nan su ma da kare zai ah! kawo su ah! uh-uh. wannan da so ma dan amfani da su kafin kuma kayan lefe da su zo da kuma uh-uh. kayan dan kwaskwas eh, eh. lallai malam eh? dan Allah ashe na ma zan sa wannan dan karerar ne su inda nake ganin manyan masu kuɗi ne suke sawa Mm. da gwamnoni su suke sa wannan lesi. yau daraja haihuwa mm-hmm. malam na samu wannan leshi ni ma zan saka a shigo cikin manyan mata to ai ni ma ke gaya mishi daraja haihuwar tun ina saurayi ban taɓa rike dubu arba'in ba kuma ban taɓa sa shi alfida ba sai dai alawayi ko na muzu yau ko gashi na samu an ban dubu arba'in da kuma shadda yarinya tana nema ta mana bakin ciki ai aure ba fashi ai shashasha ce arziki yana binta gudu take yi tana gudu kuma ga wasu suna neman arzikin suna binsa suna kamo shi to ai malam a musulunci ma ba mu haramci ba kwarai tunda dama ce aka ka zaba wa ka zaba yarka mm. mm, mm, uba na garko ƴaƴanka uba na garko yarinyar nan mun nema mata miji mm-hmm. ta zo ta aure shi hankalin ta kwance tunda a musulunce ma haka ki lokacin da ka aure wani malam kawai ba ganin ka nayi ba kware kuwa amma yarinya muna ce mata ga yanda za ta ga yanda za ta ga yanda za ta yarinya tana neman ta faɗa mana barkono a ido to malam ba fashi ko kukan jini za ta yi ba ta isa ba mu muka haife ta ba ita ta haife ba wallahi jil wannan magana ta ki haka take arziki yana banki saboda ke sa ce ki dinga gudun sa mu kuma neman sa muke yi ma mu kama shi bismillah malam ya